amma mutum na laifi ana neman a kama shi ya kumce yana gudu to kai ko da kai ba ɗan sanda ba ne ko kai ba polis ba ne to ka taimaki polis cikin taya wannan mugun mutum a kama shi to ana taimawan ga al'adala ka taimaki adalci da zaman lafiya ke. lokacin cikin hakika ba ma polisin ka taimaka ba ka taimaki al'umma duk baki daya na'am